Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Tumarin jama'ai a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu bullar cutar a kudu da saharan Afirka. A jiya Alhamis ne kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya nada Debbie Briggs masaniyar harkar kiwon lafiya ta ƙasa da ƙasa wadda za ta kula da lamuran da suka shafi coronavirus a fadar white house kana kasuwannin duniya kuma na ci gaba da faduwa a yau juma'a sakamakon fargabar da ke kara yaduwa cikin sauri fiye da ma da cutar coronavirus din To Allah ya kyauta a cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin gargaɗin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da yi wa jama'a akan matakan kariya daga cutar coronavirus. Akwai kuma buƙatar mutane su daina ɗaukan hannunsu suna taɓa bakunansu hancinsu da kuma idanunsu domin kasu ɗabi wannan kwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji bayanan da murya Amurka ta tattaro game da halin da ake ciki akan ɓullar wannan cutar ta coronavirus a Najeriya. Za kuma ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan zargin yin sama da faɗi da wasu makodan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaron ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. jama'ai a najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu bullar cutar a kudu da saharan afirka masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar sai dai masanan sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin isa nahiyar afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkarar cutar jama'an na najeriya sun tabbatar da wani baturen italiya da yake aiki a najeriya ne ya kamu da cutar wanda ya dawo lagos daga birnin milan na italiya a farkon mako ana nan ana masa jinya a wani asibiti da ke lagos kana an ce alamomin cutar ba su yi tsanani a jikinsa ba wannan labari ya haifar da fargaban yiwuwar samun barkewar coronavirus a manyan birane mafiya yawan al'umma a nahiyar afirka a kasashen misra da algeria ma sun mutane daya sun kamu da cutar amma dai ba a samu barkewa mai tsanani a afirka ba babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce ya yi kashe di aji alamus cewa babu wata kasa da za ta iya cewa ta samu cikakken kariya daga wannan cutar a hali da ake ciki kuma a jiya ne mataimakin shugaban amurka mark pence ya nada w brex wato mai wato masaniya ce ta harkokin kiwon lafiya ta kasa da kasa ta zama jami'ar kula da lamura da suka shafi da suka shafi coronavirus a fadar white house lamarin da zai wayar da gwamnati akan yunkurin da take yi yaƙi da yaduwar cutar a cikin ƙasar bex likita ce kuma a matsayinta na wato ta babban jakada a ma'aikatar harkokin wajen amurka yanzu ita ce ke jagorantar yunkurin gwamnati na yaƙi da cutar kanjamau a duniya za ta rika ba da rahoto ne ga mataimakin shugaban kasa pence wanda shugaba donald trump ya naɗa shi a ranar laraba ya kula da martanin gwamnatin amurka game da babban kalubalen kiwon lafiya da ya addabi duniya kana za ta kuma karu a cikin rukunin yaƙi da coronavirus ƙarƙashin jagorancin sakataren kiwon lafiya da ayyukan jama'a alex azar banks ma'aikaciyar gwamnati ce wadda tsohon shugaban amurka barack obama ya bata aikin kula da cutar kanjamau yanzu 'yan gudun hijira za su iya samun hanyar ratsawa turkiya zuwa nahiyar turai domin samun mafaka gwamnatin turkiya ta tabbatar da amincewarta na ba matafiya damar ratsawa cikin ƙasarta bayan da dakarun gwamnatin siriya suka kashe sojojin turkiya 33 a yankin idlib da ke arewacin siriya a jiya alhamis shawaran ba 'yan gudun hijiran damar ratsawa turkiya za ta sauya tanadi da ta kulla da wato nahiyar turai a shekarar 2016 wani dan gudun hijira mai suna abdullah da ya ratsa turkiya cewa yi mun fito ne daga istanbul da zammar shiga kasar jamus kuma muna tare da mutane daga syria da algeria da falasdino da ma wasu daga kasashe da dama ko da aka tambayi abdullah ina ne ya fito ko kuma daga wace kasa yake sai ya ce shi dan asalin syria ne Tuma sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu taɓo batun kiwon lafiya a ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata da ma labaran duniya a yau Juma'a ne hukumar lafiya ta Najeriya ta tabbatar da ɓullar cutar coronavirus a ƙasar. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ke Legas inda ake jinyar mara lafiyar da ke ɗauke da cutar ya aiko mana da ƙarin bayani. sanarwar ministan lafiyar najeriya na cewa yanzu haka shi wannan dan kasar ta italiya yana kwance a asibitin lura da binciken cutuka masu yaduwa da ke angon yaba da ke birnin lagos ministan ya baiwa 'yan najeriya tabbacin daukan matakan da suka kamata da dakile bazuwar cutar cikin hanzari tare da kira ga 'yan najeriya su ma su ɗauki matakan rigakafi dr sadiq ali husaini likita ne a najeriya wanda kuma ya min karin haske game da matakan rigakafin wannan cuta ta murar coronavirus da farko a rinka wanke hannu akai-akai wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo akwai kuma irin sinadarai haka na tsabtace hannu waɗanda ake ce sanitizer su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa abu na biyu shine mutane su yi ƙoƙari su ɗan nisanci wanda duk ke tari ko kuma yake atishawa nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan ƙalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tari da waɗanda ke kusa da shi ah, ah, ah, domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya ɗan yayyafo musu ƙwayoyin cutar abu da uku shine cewa shi kuma mai tarin ya yi kokari ya rinka rufe hancin shi da bakin shi lokacin tarin ko kuma lokacin yin atishawar wannan rufe bakin ko hanci ya zame da hannun ne gaba ɗaya ba tare da ba wai tafin hannun ba kawai ko kuma idan akwai irin tishu paper haka mutum ya sa ya kare wadda kuma da ya gama sai ya yi wurgi da ita a inda ya dace akwai kuma bukatar mutane su daina daukan hannunsu suna taba bakunansu hancinsu da kuma idanunsu domin kasu ɗabi wannan kwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen akwai kuma buƙatar eh, mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin da ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin um, sam a bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi uh, magani. Tuni dai wannan labari ya fara firgita wasu mazauna birnin Legas inda yanzu haka mazauna birnin da ma Najeriya ke cigaba da tattaunawa akan wannan cuta ga dai abin da malam rabi lumani wani mazaunin anguwar yaba a nan lagos yake shaida mani gaskiya ga alamu da yawan mutanen lagos wanda suka samu labari kan wannan coronavirus domin abin da ke hirgita dan najeriya game da irin wannan abubuwa gaskiya ba karamin tashi hankali da dama ba cikin kwanciyar hankali ake ba musamman ma 'yan yankin arewa namu sannan matakin kuma da muke ɗauka muna ta dai adda ubangiji allah ya kawo karshen ta ita ma a sanarwar da tafi fitar gwamnatin jihar Legas ta hannun kwamishinan ta na lafiya Profesa Akin Abayomi ta shawarci al'ummar jihar su kasance masu ɗaukar matakan rigakafi na wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau da kuma yin nesa da jama'a musamman masu mura. Haka kuma gwamnati ta ba da lambobin waya da za a kira domin sanarwa hukumomi duk wata alamar cutar. Bugu da ƙari gwamnati ta gargaɗi masu amfani da kafofin sadarwar zamani da su guji baza jita-jita na kamuwa da cutar inda gwamnati ce za a ɗauki mata matakin a kan duk wanda aka samu da yada karya ganin lagos dai ita ce birni mafi yawan a jama'a a nahiyar afirka don haka gwamnati da hukumomin lafiya suka tashi tsaye kamar yadda hukumar red cross a najeriya ta ce ta shirya tare da 'yan sa kai kimanin dubu tamanin kamar da wata sanarwa da shugabar kungiyar mrs adebola kolawale ta fitarwa 'yan jaridu birnin lagos dai birni ne da ke samun baki daga sassa daban-daban na najeriya da kasashen waje ta jiragen sama da jiragen ruwa da kuma kan iyakoki samun labarin cutar coronavirus da ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke kokarin dakile bazuwar cutar lasa da yanzu haka rahotanni suka ce ta kashe mutane fiye da ɗari da goma a jihohi daban-daban na ƙasar babangeji firin murai amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Kasuwannin duniya na ci gaba da faduwa yau Juma'a sakamakon fargabar da ke kara yaduwa cikin sauri fiye da cutar coronavirus din ma. Cutar da ake yi wa suna COVID-19 ta haifar da matsala wurin shigar da kaya sabili da haramta tafiye-tafiye lamarin da ke kawo cikas ga hada-hada da cinikayya a duniya. masu fashin baki sun yi hasashen cewa wannan mako zai fi muni da abin da aka gani ko kuma da harkokin abin da harkokin kuɗi a duniya ya huskanta a shekarar 2008 wannan wani lokaci ne mara tabbas babu wanda ya san hanyar shawo kan wannan matsala kana kasuwanni na cikin tsananin fargaba in ji john law shugaban wani babbar kasuwar yankin asiya da ake kira sai investment yana faɗa manema labarai kasuwar japan da na china ta sun faɗi a yau juma'a da kashi 3.7 cikin 100 yayin da koriya ta kudu da australia su ma suka faɗo da wato da sama ko kuma suka faɗo sama da kashi 3 cikin 100 kasuwannin turai su ma sun yi kasa da kashi uku cikin dari. sojojin amurka da koriya ta kudu masu taken shirin fada a wannan dare sun shiga cikin wata gwagwarmaya guda biyu da ba a saba ganin su ba da suka hada da yaki da mummunan cutar da ke bazuwa cikin gaggawa da kuma barazanar yiwuwar korar dubban 'yan koriya da suke aiki a sansanonin sojin amurka saboda takaddama da take yi da koriya ta arewa wurin raba bashi haɗin gwiwar sojojin amurka da na koriya ta kudu sun ƙara kaimi wurin sa ido a sansanoninsu bayan wani ma'aikaci da wasu mutane aka gano sun kamu da cutar. To labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Har yanzu dai game da batun ɓullar cutar coronavirus a Najeriya, murya Amurka ta tattaro bayanan halin da ake ciki a ƙasar. Abokan aikinmu Muhammad Baballa Hafiz da Haruna Shehu sabon ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka sun tattauna akan wannan batu. To Haruna wani hali ake ciki dangane da ɓullar cutar coronavirus a Najeriya? To baballe a halin da ake ciki dai yanzu hukumomi na ci gaba da ɗaukan matakai ne na tabbatar da cewa ita wannan cuta ba ta yaɗu zuwa a wato sauran jama'a ba. Um, a don haka ne ma jami'ai musamman a jihar Ogun suka keɓe a kamfanin simintin da shi wannan mutumi ɗan Italiya yake aikin tuntuɓa kenan domin a wannan jiha ce shi wannan mutum ya fara nuna rashin lafiya kuma har aka mai magani amma daga baya da aka gane cewa jikin nashi ya yi tsanani shine aka wuce da shi jihar Legas inda a nan ne aka tabbatar da cewa yana dauke da wannan cuta to hukumomi dai a yanzu sun ce ya yi wuri a ce za a gano adadin mutanen da shi wannan mutum wato ya riga ya haɗu da su amma dai an tabbatar da cewa akwai mutane uku da ya haɗu da su kuma ana ƙoƙarin ganin cewa sauran ma waɗanda ya haɗu da su an gano su kuma ciki har da wato mutanen da ake gani ya yi tafiya kenan a cikin jirgin sama wanda ya kawo shi najeriya a ranar 24 ga wannan wata na fabrairu to kowane irin tabbaci hukumomin najeriya suke bawa 'yan kasar dangane da wannan cuta To a halin da ake ciki dai hukumomi na kokarin kwantar da hankalin jama'a ne uh, suna cewa bai kamata su tayar da hankalinsu ba saboda suna iya bakin kokarinsu don tabbatar da ita wannan cuta ba ta yadu ba um, hasali ma a ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce akwai kuɗi kimanin naira miliyan 386 da ta keɓe waɗanda za ta ba hukumomin kiwon lafiya biyu ciki har da ita cibiyar da ke yaƙi da cututtuka domin tabbatar da sa ido da kuma tabbatar da cewa wannan cuta ba ta yaɗu zuwa sauran sassan wato ƙasar ba ko kuma sauran jama'a ba amma dai abin da suke cewa shine yanzu ya kamata mutane su mai da hankali su kula da lafiyarsu musamman idan mutum zai yi tari ya tabbatar ya rufe bakin shi ko atishawa sannan idan ma kaki ne mutum zai zubar to ya kamata ya ɗauki matakai na tabbatar da cewa ya rufe wannan kaki saboda in akwai cuta a ciki iska ba ta ɗauki wannan cuta ba balle sauran jama'a su shaƙa. to zuwa yanzu ko gwamnatin jihar lagos ta fitar da wata sanarwa dangane da wannan al'amari. To, um, baballe hukumomi a jihar Legas da kuma jihar Ogun suna ta magana akan ita wannan cuta. Um, abinda ma musamman su hukumomi a jihar Ogun suka tabbatar cewa suna aiki tare da takwarorinsu na jihar Legas domin kara fahimtar abubuwa game da ita wannan cuta da kuma ƙara sanin matakan da za su iya ɗauka tunda uh, wannan cuta ce da mutumin da ke ɗauke da ita daga jihar Ogun ya taho amma daga farko a Legas ya fara sauka kafin ya je jihar Ogun ɗin kuma ana tunani ya wato ya gana ko kuma ya haɗu da wasu mutane a jihar Legas ɗin to saboda haka hukumomi ne dai suke aiki tare tsakanin Ogun da kuma Legas domin tabbatar da cewa ita wannan cuta ba ta yaɗu zuwa wato sauran sassan kasar ba. To Madalla yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata sabuwar muhawara ta ɓarke tsakanin 'yan kasar bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta fitar da wata sanarwa da ke neman waɗanda ke da hannu a wata badakalar kuɗaɗe har fa biliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari bakwai a ma'aikatar tsaron ƙasar. Daga birnin Yamai ga rahoton Yusuf Abdullahi. sanarwa da ta bayyana matakan da gwamnatin nijar ta ɗauka game da sama da faɗi da rahoton binciken ma'aikatan nisan tsaron ƙasar nijar ya gano cewa an yi ta hanyar karin kuɗaɗe a saman takardu da rashin kawo su kayayyakin aiki na sojojin Nijar bayan kuma an yi odar su. Gwamnatin dai ta Nijar ta ce za ta tilasta duk wanda aka samu a wannan binciken amayo kuɗaɗen da ya ce. To kuwa gungiyon fararen hular Nijar ke kallon wannan matakin Alhaji Salisu Amadu mamba ne a kungiyar fararen hula da ake kira Sovalle Niger. Ba mu gamsu ba bisa kan abubuwan da shi matakan. Laihi ne aka yi su wane ne suka yi laihin. Yanzu a maido kuɗi wane ne zai maido kuɗi. da ya yi mi zai maido kuɗi shin wai na ji ba na ƙi ba ita da ake cewa a yi adalci adalci kiyaye hakin kowa a ƙalƙashin doka a sanarwar dai gwamnatin ta nijar ta ce duk wanda ya ƙi biyan kuɗaɗen da ya sama da faɗi da su to zai gurfana a gaban kuliya to sai dai alhaji nasiru saidu shugaban ƙungiyar marasa murya na kallon wannan matakin tamkar wani wasa da hankulan 'yan ƙasar nijar a ce mutum wanda ya ci amana ƙasa an ka gama baki da shi an ka ɗibi miliyarori na ƙasa marmaki a sayo bindigogi na kwarai ko a yi wani abu wanda ya kamata a yi na haikin soji a ta a sayo miyagun bindigogi a raba kuɗi wasu kuɗi ba amma ta an ka sayo bindigogin da su ba mutane sun ka ɗibi kuɗi na hita hankali sun kai abin da sun ga dama kan soji ka fara hula wanda an gama baki da su yau marmakin gwamnati shi fito shi ce mutane mun ba da takardun nan ga hannun shari'a za ta hidda hakkin ƙasa da 'yan ƙasa kai har ma sojoji waɗanda sun ka mutu saboda wannan laifi na 'yan ƙasa sai a hito a ce ma mutane wai za a lallaɓa mutane su biya wanda bai biya ba shi na za a kai wurin shari'a yanzu dai ta tabbata cewa binciken na ma'aikatan nisan tsaron nishara da aka sha ce a kansa ya kasance wani ihun banza a cewar kungiyoyin fararen hular na Nijar. In yana son zaman ƙasa ta demokradiyya ya kamata kowa a ba shi hakin shi kenan shari'a a ba ta dosiye wanda ta san me za ta iya yi bisa kan shi in abin da ya doka in ya zamanto wa'annan mutanen kiran sai za a yi su ba da kuɗi sai su oho wace hujja a ga ɗan ƙasa wanda za a gwada mana eh sun biya ko da biya ma za a yi balle mun tabbatar da ba za a biya ba mun tabbatar da ba za a mu shari'a ba kenan an nuna muna mu 'yan ƙasa mu talakawa ba bakin komi muke ba yusuf abdullahi muryar amurka daga mai jamhuriyar nishar To madalla a gaida Yusuf Abdullahi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan kuma na ci a karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. kasancewarsa dan takarar da ya fi karbuwa tsakanin masu neman tikitin jam'iyyar democrat domin karawa da shugaba donald trump a zaben watan nuwamba sanata bernie sanders na jihar vermont ya sha caccaka daga abokanan hamayyarsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan a tsakanin 'yan takara bakwai na jam'iyyar ta democrat shin ya lamarin ya kaya ne batun da shirin na duniyar amurka zai mayar da hankali a kai kenan a wannan mako sunana mahmud lalo To sanata Bani Sanders wanda shi ne dan takara da ya samu nasara a zaɓukan sharar fage da aka yi a baya-bayan nan a tsakanin 'yan Democrat. ya sha caccaka daga abokan hamayyarsa na jam'iyyar waɗanda suka yi ikirarin cewa baiwa sanders wanda ya ayyana kansa a matsayin ɗan democrat mai ra'ayin 'yan gurguzu tikitin karawa da shugaba donald trump zai sa jam'iyyar ta faɗi warwas a zaben da za a yi a watan nuwamba yayin wannan muhawara wacce gidan talabijin na cbs ya jagoranta an tambayi sanders yadda zai iya bunƙasa tattalin arzikin amurka fiye da yadda shugaba trump yake yi sai ya ce last A shekarar ta gabata, ƙara albashin da aka yi wa ma'aikata ya gaza kashi ɗaya rabin Amurkawa na rayuwa ne irin wacce ake yi daga albashi zuwa wani albashi. Wannan ba irin tattalin arzikin da Amurka ke bukata ba kenan. Amma mu za mu samar da tattalin arzikin da zai amfani kowa da kowa ba wai masu kuɗi kawai ba. Bayan haka, Sanders ya alkawarin faɗaɗa tsarin inshorar kiwon lafiya ta Medicare da dattawa ke amfana da ita, domin kowa da kowa ya mura ba tare da an duba shekarun mutum ba. To sai dai abokanan hamayyarsa ciki har da Sanata Amy Klobuchar sun yi ikirarin cewa tsarin na Sanders zai sa kuɗaɗen da ake kashewa fannin lafiya da ilimi ya ƙaru. No, the math does not add up. In fact, oh. just on 60 minutes. A'a, wannan lissafin bai ba. Kai, asali ma ko ashirin 60 minutes ƙarshen makon da ya gabata. Ka ce tsarin ba zai kasance mai tsada ba. Amma bari na faɗa muku kuɗin da ake magana a nan. Adadin kuɗin zai kai kusan dala tiriliyan 60. Shin kun san nawa kuɗaɗen da za a kashe a shirye-shiryensa? To Sanders dai ya yi maza ya musanta wannan ikirari na Klobuchar. Ba haka ba ne. To amma Klobuchar ba ta tsaya a nan ba. Hakan ya ninninka tattalin arzikin Amurka har sau uku. ba wai gwamnatin tarayya ba baki daya tattalin arzikin amurka to shi kuwa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya ɗago batun wani harin bindiga ne da aka kai a wata mujami'a ta bakaken fata a birnin charleston a shekarar 2015 a lokacin da ya fara sukar sanders inda ya danganta lamarin da matsayar da sanders ɗin ya ɗauka wajen nuna adawa da samar da dokar da za ta rika ɗora alhakin hare-haren bindiga akan kamfanonin da ke kera makamai bernie voted five times against the brady bill and wanted a waiting period no let me finish sau biyar sanders yana adawa da wannan kudirin doka bari na gama mana bari na gama ba wai na ce shine ke da alhakin mutuwar mutane tare da aka kashe ba amma da wannan mutum bai samu damar mallakar wannan bindiga ba idan da an ce mai ya jira har iya tsawon wani lokaci kafin a tantance shi abokanan hamayyar na sanders ba su kyale shi haka ba domin tsohon magajin garin new york michael bloomberg shi har cewa yi sandar sojan hayan shugaban Rasha Vladimir Putin ne. I think that uh, Donald Trump thinks it would be better if he's president. I do not think Shugaba so. Donald Trump yana tunanin zai fi kyau idan ya ci gaba da zama shugaban kasa. Amma ni ban yarda da haka ba. Vladimir Putin yana ganin Donald Trump ne ya kamata ya ci zaben. Shi yasa yake goyon bayan ka. Saboda Trump zai fi saukin ka da kai idan aka zaɓe ka. Oh, so to a gobe asabar ne ake shirin yin wani zaben sharar fage a jihar ta south carolina biden wanda a da shi ke gaba-gaba a samun goyon baya a cikin 'yan takarar na democrat ya wuce sanders da ya tazara wajen karbuwa amma masu lura da al'amuran siyasa na ganin akwai yiwuwar sanders ya lashe jihar abinda zai ba shi damar samun wani babban matsayi a gangamin da 'yan democrat za su yi domin fidda gwani wanda aka fi sani da super tuesday jama'a da aka makawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin richard green da julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma sauran waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo ne ke cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu madalla a gaida mahmud lalo to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙunmu a kan cutar coronavirus ne. Sakon farko ya fito daga baban gida Mato ya ce hakika bullar cutar coronavirus a ƙasarmu Najeriya wata babbar fargaba ce ga al'ummar ƙasar. Muna kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta ƙara zage damtse wajen ganin ta daƙile wannan cutar kamar yadda ta taka rawan gani wajen daƙile cutar Ebola. Muna kuma addu'a Allah ya kawo mana manufa ta alheri ya nisanta mu daga duk wata nau'in cuta. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawa Girgir. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya bullar cutar coronavirus birnin Lagos babban abin tsoro ne da fargaba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta. Sai kuma saƙon da ya fito daga Alimodu Baga. Ya ce salam VOA Hausa. Bullar cutar coronavirus a karo na farko a ƙasa ta Najeriya ba abin mamaki ba ne. duba da cewa tun farko hukumar lafiya ta duniya wato hu ta bayyana cewa najeriya ita ce ƙasa ta goma sha biyu a jerin ƙasashen afirka da suke fuskantar barazanar bullar wannan annoba daga nan sai sako daga sani muhammad chindo ya ce tabbas bullar cutar coronavirus a jihar lagos abin takaici ne yana kira ga hukumar yaƙi da cututtuka a najeriya da ta yi hanzarin daƙile wannan cuta don gudun bazuwarta a wasu jihohin. sai sako daga ali abdullahi doron baga ya ce bullar coronavirus a birnin lagos ya yi matukar wa al'ummar najeriya hankali duba da cewa cutar ta yi wahalar shawo kai a ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ci gaban kimiyya irin su china amma tun da ta afkwa muna ya kamata al'ummar najeriya su yi biyayya ga dokokin jami'an lafiya da rage yaduwar cutar saƙonmu na ƙarshe daga yalwa ya ce muna kira ga hukumomin kasarmu najeriya da su tunkari matsalar numfashi ta coronavirus kamar yadda suka yi wa cutar ebola ganin cewa cutar ba riga ta yi karfi ba da fatan allah ya sa a dace to amin jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum sai kuma idan allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa juma'ar mubarak godiya muke yi thank you madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jama'a najeriya sun tabbatar da labarin bulan cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu bulan cutar coronavirus a kudu da saharan afirka masana kiwon lafiya sun yi kashe cewa afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar sai dai masana sun ce jinkirin da cutar ta yi kafin isa afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shiri na tunkarar cutar a hali da ake ciki kuma jiya alhamis ne mataimakin shugaban amurka mark pence ya nada debbie burks masaniyar harkar kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa ta zama jami'ar kula da lamurra da suka shafi da suka shafi coronavirus a fadar white house lamarin da zai wayar da gwamnati akan yunkuri da take yi na yaƙi da cutar a cikin ƙasar yanzu 'yan gudun hijira za su iya samun daman ratsawa turkiya zuwa nahiyar turai domin su samu mafaka gwamnatin turkiya ta tabbatar da amincewarta na ba matafiya daman ratsawa cikin kasarta ne bayan da dakarun gwamnatin siriya suka kashe sojojin turkiya 33 a yankin idlib da ke arewacin siriya a jiya alhamis kasuwannin duniya na ci gaba da faduwa a yau juma'a sakamakon fargabar da ke kara yaduwa cikin sauri fiye da cutar coronavirus cutar da ake yi wa suna covid-19 ta haifar da matsala wurin shigar da kaya a kasashe sabili da haramta tafiye-tafiye da kasashe suka yi To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ma injiniyan mu da ya taya mahaɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.